Рияла a sakamakon tataburzan da ke yawan ballewa a tsakanin bangaren gidan amarya da bangaren gidan ango a lokacin da ake gudanar da shagulgula na biki hakan na yawan faruwa a daidai lokacin da aka ce an kai kayan amarya ko kuma daukan amarya ko kuma wasu abubuwan da mata ke jagoranta na al'ada a daidai lokacin da ake gudanar da bikin to hakan yasa wasu daga cikin magidanta a birnin zazzau sun ba da shawarwari musamman akan yadda ya kamata a ce mazaje ne ke jagorantar duk wani abin da ya shafi biki ba mata ba to shirin gari ya waye mun ji ra'ayoyin al'umma mabambanta akan wannan ƙuduri na waɗannan magidanta ga kuma yadda zan mu da su ta kasance a sunana mai unguwa sani dan maji ni ne mai unguwan sabon garin unguwar ma'azu a alhamdulillahi wannan yunkuri yunkuri ne mai matakar alfanu dalili na anan shine kaga idan maza ne za a yi haduwa ne na dattijantaka babu korafi babu zage-zage babu habaici babu cin zarafi za a zo a karɓi abin da Allah ya hore wa mutum ya kawo za a karɓe shi a darajance a mutunci kuma sannan a shiga da shi cikin gida a je a miƙa wa mata saboda bai baima matan nan kai wa matan mata da mata su haɗu a nan ne ake cewa kaza bai kai ba abu kaza bai kai ba a rika jefa ƙananan maganganu da habaice habaice shine yake jawo ake samun matsaloli na mace-macen aure ko kuma zaman auren da ba mutunci kuma babu mutuntawa a ɓangare biyu ɓangaren ma'auriya da ɓangaren ma'auri. assalamu alaikum sunana umar Jibre wato idan ka duba iyaye suna baki iya bakin kokarin su wanda ka duba tun daga lokacin da aka haife mu yara har muka taso muka girma duk a hannun su komai suke mana a kaga idan aka mai da abun ya koma mu ne za mu yi wannan abubuwan Hidiman. wannan hidiman za a ga wato ainihin zan iya cewa tarbiyya ne sabida mun kai a ce lokacin da za mu hutashe su su ma ce sun huta sunana alamin salihu ladan ala hakikatul amri abin akan abubuwan da suke faruwa a daidai wannan lokaci eto eh idan mun kalle shi ta wasu fusake saboda kallon maslahohi za mu iya cewa hakan ya kamata ya ci gaba da kasancewa cewa maza su karɓe ragamar wa'annan sha'ani daga hannun mata su kuma su ci gaba da gudanarwa duba da yanayin yadda aka ɗauki al'amarin aure ko kuma sha'ani na aure aka mai da shi wani irin al'amari aka canza shi tun daga kan al'ada kuma da yanayin tafiyarwa ko gudanarwa ta addinin islama shi kanshi ta kowane fuska an ka kalla za ka ga akwai gyara a ciki to kaman idan mun kalla a bangare na mata akan shi magana na kai akwati ko kuma ah, kai amarya duka za ka ga akwai wasu hidimomi ko kuma in ce wasu irin ɗawainiyoyi da ake ƙirƙirowa ake ɗorawa kai wanda ba su ba ne a muhimmi akan abin da ya shafi wasu hidimomin aure ko kuma shi zamantakewar aure sunana muhammadu sani abu shaban nasarawa a to a zahirin gaskiya ni na goyi bayan wannan abu don asali ma mu muna cikin wannan tsarin domin ina ganin kusan shekara biyu baya da ya wuce mun aurar da yara hudu wayannan yaran da muka aurar yaran dan uwana ne uwa ɗaya uba ɗaya wadda nike bin shi a haihuwa kuma ni yasa na jagoranci duka abubuwan a tun daga gaisuwa har zuwa karban kuɗin sadaki har zuwa ba da yaran nan duka ni na kowanne wakili muka je gidan muka je muka sauke ita amaryar gidan zai zo mu ce to gashi nan kamar yadda aka bi na farko tun daga zuwa neman auren nan kai ka jagoranci abin nan har zuwa yau daurin aure kai ka zo ka karba auren nan to kuma ga amarya nan mun kawo sunana muhammad buhari ibrahim wanda aka fi sani da gwani dan ladi mai ismi shi yanayin ta taburza ko kuma a ce kalubale ya danganta da tun tasowar yarinya da yadda uba ya rike ita kanta yar da kuma ainihin uwar yar idan aka zo aure shi aure wani al'amari ne mu'amala ce ta ibada wadda a cikin wannan mu'amala kowace kabila tana da irin al'adunsu da take karkashin wannan mu'amala ta auratayya saboda haka a al'ada a kasar hausa a tarihi an sani cewar akwai wasu abubuwa da akan yi ah, wasu daga cikinsu shari'a ce ko in ce ɗaya daga cikin muhimmi shine shari'a ita ce sadaki to idan ka kalli shi kansa sadakin nan baya da za a yi a addinanci ko kuma in ce ban san wata al'ada da za a ce mata su za su zo su ɗauki sadaki su kai gidan ya mace ba a'a iyaye maza su ke ɗaukar sadaki su kai gidan iyayen wannan yarinya da ake nema a baya ga sadaki kafin kai sadaki akwai abin da ake kira gaisuwa wanda wasu al'adun suna yi wasu kuma ba lallai a ce suna yin wannan ba amma dai muka yi magana magana hausa fulani ko in ce kasar hausa bahaushe akwai wani abu da akan zuwa akan kai kudin gaisuwa kudin gaisuwa nan ba mata ke kai shi ba maza su suke zuwa su kai to a karo na biyu za ku biyo mu inda za mu ji ta bakin